رحمه الله هذا ومثالوا وآه هذا ومثالون عمالا به إذ هم قد استغنوا لفلان إن كان قد جاز الحناجر منهم وبقدر ما أقلوا من الفلان والباهثون فقد دبوا رأي الرجال عليه تسبيحا بلا إيمان عزلوه إذ عزلوه إذ ولوا برا وإذ ولوا سواه وكان ذا عزل قائدهم إلى الإسلام قالوا ولم يحصل لنا منه يقين نزول عن الإيكان إن اليقين كواطئ عقلية ميزانها هو منطق اليونان هذا دليل الرفع منه وهذه أعلامه في آخر يا رب من أهلوه حقا كي ترى منى على الأذقان أحلوه من لا يرتضي منه بدي يدي بدي بديلا فهو كافيهم بلا نقصان أهلوه من لا يرتضي منه بدي فيهم بلا نقصان وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيثان والإرفان هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وكوافئ البرهان يا رب نحن العاجزون بحبهم قلة الأنصار والأعوان shi farko dai ina cewa bai baitocin kenan ku madarar tarjama haka wa mataluhu umarun jihi taluhu masu karatun ƙur'ani ma umarun bihi ba masu aiki da shi ba ne ba ta aiki da shi karantawa dai ɗaya ake hatta kai a yi gasan iya karantawa da gasar iya haddacewa to amma ma'un malon bihi ba masu aiki da shi ba ne ba izuhum kadis taganau ya bi kauli izuhum kadis taganau bi kauli fulani kadis eh, taganaw saboda da su ana bayan an gane hada masu karatu ba sa aiki ko me yasa idhum kad wadatu bi na ku dai abin da aka rubuta ba kaule hula ne ko amma mu namu bi kaule hula bi kuli bi kaule hula ne mutum mu namu duka bi kaule hula ne ba ba'un kasara yake da shi kafin fataha yake da shi eh? yawa kawai muna muna mu da bana mu haka yake Hmm? in kana kad jazal hanati wa min humu wa bi kadri ba akalu min al qur'an in kana kad jazal hanajira imma qur'an ya Allah ke mahanajir maqoguro daga gare su fa bi kadri da dan gurgudun ma akalu kan abunda suka hankalta ne min al والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان لهم kada a da shi a ƙasa ba urdu bi dai a yawa don man ka ɗauke ta kasa a jaka sai ka sa fasa bi kauli kaga wata rana in ana neman fasaha ana da shi a ajiye ko aljihu ma ka ba ko <laughs> man ka ajiye za ta yi fa'ida sai a sa kawai hmm. da kauli amma yanzu wal tona masu bincike wai suka ɗauki kansu masu bincike addabu ra'ayar rijali aka ci gaba da gabatar da ra'ayin ma mutane رأين أفلاطون متن سقراط متن ابن سينا متن فقدموا رأي الرجال جاءوا ما متن عليه أكل قرآن فقدموا رأي الرجال على القرآن با فوي كسكول يا سقيبا با منيني آآ تصريحا أفيلي bila kitimanin babu koyawa kila shi wannan ina magana filosofar ma masu kawo suka bar ƙura'ani su to mu ai a farari mulhidai ne ƙura'ani aka ɗauke shi daga teburi ko daga ofishin aka aje shi a ƙasa aka ɗebo aka ɗauko tsarin yahudu a ƙasa wanda ake takawa ka kafa ka ɗora wani shi babu yadda za mu sai shuru sai dai mu koya wa yayanmu mu koya wa kannenmu eh, mu koya wa abokai inda yayye su masu zauna su koya an ga an gama da mu kuma yaushe za mu fito daga wannan bunne ma an bunne mu mun bunnu kuma ma ba mu san mun bunnu ba da yanzu mutane ce a gani ake daidai ake tafiya ne an hana musulunci ka je har mutum ya buɗi baki yana mace mata buɗi baki can wanda talla aka ɗora mata idan ba a yi zaɓen nan ba za su hana sallah so wata ta ce ai mun yi zaɓen ba su hana nan suka hana mana sallah juma'a goma sha suka rabu ko mu muka zaɓa wanda irin hana sallah wanda ma garin su babu abin nan ba makka ma nan shekara guda aka ce ba za mu makka ba ku amma wannan da muka zaɓa ba su wuce gaba ba suka ce karya ne ba yadda za a yi jama'a na da ba za su aikin hajji ba hajjin nan ba garin ku bane ba kaɗai namu ne ko Allah ya kaddara ku tsare wurin idan kuka ce ba za a yi hajji ba to ku za a yi na. ba su wuce gaba ba hasali ma zuwa su kai ka ce to ko a ba a yi nan ma ba za a yi ba shi na so ake na son tsohon nan da yan banga suka ce masa a rigasa yana shara da la'asar wani dan banga suka shigo waɗannan yan banga suka ce kai dattijo ba magana sallah yanzu inda annabi ke kwance ma madina kenan ba a sallah in kai sallah ana kai mun babban laka ikon banga wanda yan sanda na tsoron faɗin irin wannan maganar amma ɗan banga zai bari sana sai ba sai a wani wuri aka ce ana ana sallah sun sun suka yi kyarko kyarko sai kai ku yi sallah ku amma mata ku watsai tattalukin nan kwanan nan zai tafi bar mu da ku mu dinga mu dinga da ku yi sallar ku ƙarniya ku yi sallar kuma za ku haɗe hmm? in ka mazo yana kai to ko inda annabi ke kwance ba a sallah yanzu idan ka kuskura kai sallah ana sai mun fi sallah Allah kace yana yaƙi da addini mana mana haka na ma da sun faɗin magana anan da zaka faɗi kai kana kai kai kana kallon ikon Allah sai ikon Allah ban yi tsaman zan ji wannan a rayuwa ta ba musulmi faɗi wannan magana me zaka faɗi akwai inda in kai magana ka ɓata magana wannan kawai abu guda ɗaya da akwai masu zuciya sai a biya fara Allah su kafin su ƙwallon shi ne kawai yaran sai dai babu masu zuciya malam ba fa magana ma juma'a kawai ba duk kauyukan nan ba su daina juma'a ba cikin gari zariya ma suna juma'a nan wani mai anguwa ya zo ya same ni rikici ya koro su a kan wata makaranta so ka ɗauko mai anguwa ya zo ya tsaya a kofa, na ya ce ba masallacin koro ne yanzu zo kuma za ka yi sallah ba ta ce iko Allah ta kai kamar da hankali kada a ji mu ba kuna tsoro na lallaɓo tsohon na na kawo shi nan yi sallah ita wala mu muna juma'a tsohon ne ta kuma mai anguwa ne ban sani ba ma kowa ya kai diga shi abu dai ban tsaya na masa tambayi ba a wani wurin din ka tadda kamar inda ake ɗaukar sarautar da ma ba ka gane mai anguwa daga daga shi kamar na ga ya so kamar da daga shi daga shi tun da musamman saboda rikicin anguwansa ya taso haka za ku zana akwai zuba akwai sallah bai ku zana haka ga ka samu wannan ashirin a kowace kwana a sai aiki kuma ba munafukai ba wanda ba sai an haɗa aikin ba su zare su ba baka damu saboda kanan walbahi suna faƙaddamu ra'ayar rijali alal qur'ani تصريحا لا كتمان أذلوه واللو أذلوه إذ ولو سواه وكان ذا فلعذلك قائدهم إلى الخزلان فعذلوه سكت أوكي القرآن سكت ضامت بشي idh wallaw siwahu don sun tsora sun ci wannan qur'ani kana zaka al-azalu wannan jefar da nesa ta qur'ani da suka yi ainihin ka'idahun shi ya ja su ila al-khizlan zuwa ga tabewa قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو ma. زول عن الإيتام عروض كثير ولم يحصل لنا منه يكين مو بمسامو تبس على القرآن ba mu da tabbas fa hawa ma'zul saboda kana wannan qur'ani ne satacce ne shi an al daga fi haqiqa daga yaqini zango gafala ko bacci a gafala mun ba gafala kawa tiqun aliyatun mizanuha huwa mantiqul suka ce innal yatina shi yaqili tabbas ne kawafa aqaliya na hankali amma ba qur'ani ba ba hadisi ba a abin da hankali ya yanke حسن سخيني حسن سوى الحسن ما حسنه العقل والقبيه ما قبه العقل سوكو ما حسن سخيني سوما أمن تكلم الحسن ما حسنه الشرع والقبيه ما قبه الشرع سوى سخيني يجيني فواقع عقلية ميزانها ميزان دليل هو منطق اليوناني shine mantikin kawa kada eh, ai maaf an fara da mantiki daga salma daga nisi daga wane ne aka tafi aka tafi kun ga eh, ba shi ne yi rika bai koma a falsafa mabadi o mantiki ake eh, mabadi o falsafa yana ke taimaka mantiki idan mantiki ya kai mantiki kenan zaka zama so to saboda kana kana neman gaskiya sai sai mantiki kuma mantik ɗin ba na muhammadu rasulullahi ba a mantik na kirkawa ne dole ka tsallake ka ba alƙur'ani ka ba sunan manzon Allah ka ɗauko kundin aflaton da safara da ibn sina to ko ka ba da ita jiya ma da wuri abu da yau ba ka zuwa fi lorrafi minhu wa hadhihi lamuhu fi akhiri zaman hada dalilun rafi wannan shine hujjan dauke qur'ani lokacin dauke alqur'ani yayi sai dai ba mu sani ba ko ana jira sai duk duniya ta zama haka sai ran da makka ta ɗauke ƙur'ani madina ta ɗauke ƙur'ani ko yake misira ina ne gaba ɗaya aka daina wayo-wayon ɗauke ƙur'ani aka cire shi gaba ɗaya ɗungurun irin yadda aka cire shi a najeriya ko sai an kai wannan tukuna mu an bar mana gaure-gaure malam musulmai suka sake shi su tale su suka sake shi amma da yi duk da za a yi makarantar boko ɗaya sai an yi ta addini a gefe haka aka raba Najeriya musamman arewa duk wani gandu duk wani gari duk inda aka ajiye makaranta guda ɗaya to sai an yi ta boko a wurin duk ana da makarantar boko ashirin to ana da na islamiyya ashirin na kai wannan ina da dalilin wanda nake ganin sa ya kiri ne a gare ni ko kuma ya kai zannu inda komishinan jihar kano yake sai ya tabbatar da haka aikace amma ina ga ya kai wata kuwa ni dai na san bai kai shekara ba ka ce kuma ya fara aiki sosai yan gidansu ma su family su daga cikin wanda suke ƴaƴa su ne ke zuwa ke ya tara su duka yake duk wanda zai bar boko ya koma islamiyya amma a ce yanzu kana zuwa kargi kana boko kana zuwa me yake da suna kinkinau kana a samu makarantar kuɗi ya fi a samu azina kana makarantar ainihin abin yanzu ka daina zuwa boko ka kama a wannan haya islami shi ne zai fitar da kai daga nan ake so kauce jami'a daga jami'a ka koma ka sake komawa alaba shi daga nan ka zama laskara a kan in bai samu ba ɗaya biyu ka dawo ka kama laskarar ɗinka a aya islamic dan guda ɗaya ka dawo da sakandare kana nan kana abin da kake a ɗan ƙasari saboda mushkilan rayuwa ta hana maka cigaba. ko ƙwaƙwalwa ka ba ta iya ɗauka to haka shi shi ya kawo su kansa wani zai cika shi da yar kwama kasan kasan yar kwama a wani yaro haka hmm? kace shiga ka ɗauko yar kwama sai ka yi na tsaye tuku ya taɓa na ɗaya kuma kalo ka yi na ɗaya za su yama yar kwama in ma an kifiya a a ka zo ka faɗa min dole a yi nemo yar kwama inda take amma haka ba ta zuwa na daya haka za ka zauna ta riga sanyi ma za ta yi na saya ya zama kawai a sai aka ko riga sanyi hmm? dole na amma inda ya kai wani daya kwai yar ma ba ka kai ta yawo sai dai in ka zo cikin masallaci daga can ka zo nan daga can ka ga wuri ha na cafke ka za ka ba da labari can kan hanya sai guje mu daga nan kaɗai ta zama da kaɗai da za ka je ka je an gwamma shi ba kuma in baka je makaranta ba ai kuma za ka sake fatsuwa a gaba za a kwace in kai na ɗaya a shekara a festam to shi ke nan ga yar kwama sakantan in ka dawo na biyu yaya a kwace ka zai karatu ce eh? me me yi ce faɗi eh? na canjin aji ba abin da ba a tara guda kaza ko ba zai yi kuma zai ba zai labi da za raji daya da biyu yanzu ba mamakin ɗin makanta za ka da sakanta mu a tara jarrabobin da ɗaliban kaf wanda iya na ɗaya ya kai gidansu za a rubuta ma daga makaranta maza wannan ya dace a kai masa yar kwama in ko ka ba ko da sani ina nake kuma kada ka yi min kwari إن اليقين تواطئ عقلية ميزانها هو منطق اليوناني نافذ هذا دليل الرفع أي مكان دليل الرفع إن ينادى جرماني إذا دولة أطيع أباش أجي أجاجي في أشاري أي منين أبوتو ده مكان أصدقائي za a ɗauke ƙura a daidai to shi ne ke to shi ne za a ɗauke yanzu dai buɗe dai ƙasashe daban-daban na musulunci an ɗauke ƙura'ani ka cokat ba ma gaurayawa ba to ana nufin sai an haɗe su gaba ɗaya to ko ana kan hanya dalilin rafi minhu wa hadhihi alamuhu wannan alamomin ka ne alaman za a ɗauke shi wannan shi ne a ainihin ɗauke shi daga hukunci fi a akhir al'azamani ya rabbi man ahaluhu hakan kai tora أقدامهم منا على الأذقان يا ربي يا رب من suwaye 'yan القرآن da suka cancance shi da gaske kai tura don kaga don a ga a kadamuhum kafafuwansu su wannan yan qur'ani adin alal azqani minna suna kan haɓa daga cikin mu mu ne muka kawar da shi kasan an za a yanka mutum ai kaga idan aka ban arkan kafafa a sa a take rawa a tsakko kafa. su wane ne wannan yan qur'ani da za su zo su aikata wannan aiki tunda duk wanda ya bar qur'ani yan kana aikin sa yi hukuncin sa ahaluhum man la yartadi minhu badilan fahawa faqa fihim bila nuqsan ahaluhu dan qur'ani ko ya sunna gudun kada ya mashi ake ce yan musulunci man layar tabi minhu badi man layar tabi badila minhu wanda ba za su karɓi madadi daga gare shi ba fahuwa ƙur'anin kafi bila na kusanin ba ragewa وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيمان والإيمان irfani wa huwa dalilu lahum qur'anin nan shine hujja gare su wa hadihim shi ke shiryatar da su ilal imani wal iqani zuwa fatantancewa ba mantik ba wal irfani shi ke shiryatar da su zuwa ga ilimi huwa musilun ila darkil yaqin حقيقة وقواطع البرهان هو القرآن موصل لهم ما يسدسوا ليه عينهم ما يسدس موصل لهم أي إلى درك اليقين نصف مقفيا سوريا سيدفيا حقيقة وقواطع بينكم قدر إليه برهان يا ربنا نلعاجزون بحبهم يا قلة الأنصار يا ربي nan kun ga kunaku akwai bijubbihin bu to a ɗauki ba'un ɗin ko wani ku ba a jiya karɓi na mamu ka ajiye masa ba'un ɗin bu bacci ma ga kila ya rabbi ya Allah nahanul ajizun mu kasassu ne bi hubbihim mu yi cikakken san su mun kafa musu cikakken su ba fa mu a tsarancan ba a'a ainihin su waɗannan bayan Allah mun kafa ba su cikakken su su waɗannan ƴan ƙur'anin nan mun kafa nuna musu kauna ya killata al'amfari ya karancin masu taimakawa kana so kana cikin su ma ba ka iya ba wal ya hmm? kai da me ɗan kaɗan ne da suka gane ɗan gurgudo ne ƙarami ba tafsirin su ba na gaban ka أمامك صلاة أعمال القلوب